barkamu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu da za mu fara gabatar muku mai suna taskar tatsuniyoyi wanda za mu fara gabatar muku da shi a yau in allah ya so ya yadda za mu fara gabatar muku da shi muna nan muna tuni kuma muna roƙon alfarma akan ku yi mana sharing ɗin shi a groups groups ɗinku ku danna mana liking sharing da kuma comment kada ku manta da yin subscribing mun gode tatsuniyar gizo da noman gyada wata rana gizo da koki abin duniya ya yi musu zafi sai koki ta ce da gizo ina gada za mu yi noma da mun samu sauki da gizo ya ji haka sai ya ce kwarai hakan ya dace sai koki ta ce to me kake ganin za mu noma mu shuka shinkafa ne ko alkama ko kuma acca sai gizo ya ce a'a mu shuka gyada kawai sai suka yarda kan cewa za su shuka gyada amma ashe shi gizo yana nufin ya yi wa koki wayo da wannan shawara tasa da aka tashi yin shuka sai gizo ya ce da ƙoƙi sai ai ba a shuka gyaɗa sai an soya ta sai ƙoƙi ta amince ta soya gyaɗa ta baiwa gizo ta ce ya je ya shuka da gizo ya je gona don yin shukar gyaɗa lilo a jikin sai ya ɗaura lilo a jikin bishiya ya hau lilon nan yana cin gyaɗa yana rera waka da haka da haka yau ya je gobe ya je har wannan gyaɗa ta ƙare ba tare da ya shuka ba da damina ta yi nisa sai koki ta fara tambayar tambayar sa maganan gona shi kwa gizo sai ya hau ba da labari yana cewa ai gonar nan ta yi kyau sosai da kakar gyada ta fara yi sai koki ta ce da gizo ya fara ciro musu wannan gyada su rika dan tabawa kafin su farɗe ta saboda haka a duk lokacin da koki ta buƙaci gyada sai gizo ya je gonar mai gari da yago ya kai mata sannu a hankali gizo ya kusa cin cire gonar mai gari ka baki ɗayanta wata rana sai mai gari ya gane cewa ana cirar masa gyada saboda haka sai ya zuba masu gadi a gonar suka ɓoye a gurin da ba a ganin su can sai ga gizo ya zo cirar gyada caraf masu gadin nan suka cafke gizo suka tafi da shi wurin mai gari daga nan aka yanke masa hukunci aka kore shi daga gari ƙuran ƙos kan ɗan ɓera ba don gizo ba da na yi ƙarya to duka duka anan muka kawo wannan to duka duka ana maka kawo ƙarshen wannan tatsuniya da gizo da noman gyada masu sauraro kada ku manta da yi mana sharing liking comment da kuma subscribing mun gode sai kun sake jin mu ɗauke da wata tatsuniyar wani satin cikin nufin ubangiji